shi hada ya zo da yana adawa da europe yana adawa da europe yana adawa da europe ana zargin shi yana kera makamin kare dangi da ya ji maci ya ji maci ya sha takunkumi ya sha takunkumi mandela ya zo dan daidaita wannan lamari ya zo ya ci yayar zai bi turawa kamar zai zai su zo su bata ma makamin su suka zo da kansu suka bata makamin da yake yi shi ya ba su izini ya yarda da su to sannan na fara ta wannan afirka ka gane amma tsanani wancan na farkon nan da yake tsakanin shi da tura inda shi ne ya rike da abin ba zai ba zai ba zai komi ba duk wani ta'addanci da an kai na wani kungiya IS na musamman ma masu ikirarin jihadi na musulunci ya taimaka musu da yawa kungiyoyi kai bari bara annabta yana tura ma wannan doki man ka fara karanta shi ga bannan da mutanen nan yi wallahi Ni na karanta sosai da sosai wani labari na shi wani daga ciki. A in ka karanta ba ka zo ka ce mini kaza kaza. Amma ka fi alherin da yamma Afirka ya fi shirin da yamma siya. A ni dai ni yanzu ni dai da fara karanta wanka ba ni dai ba yarda da haka nan ba. To ka ka wannan mutum asasen ne wallahi. Ka kuma wajen shi wannan wannan mutum yana ɗaya daga cikin mutum. Mutane da shi san Wannan yana ɗaya daga cikin mutanen da ma hana ma yana ɗaya daga cikin wanda ya hana musu Nijar kenan da Mali su tashi wallahi saboda abin da ya hada shi da Nijar a kowane bangare da yake so cikin Nijar kenan bai same shi to wannan abu ya sa ya yi sai idan ka karanta tarihi ai yarjejeniya ba yana so ba sai ni kun ce sai da mai idan ka je ka diba sai ni kun ce sai da sai da mai ba Allah ƙarya ne bai sai da mai ba bai sai da mai ba la la la farne in gayi da tuko sai ni kun ce sai da mai ita biye ya da wani bangare daga cikin nijar abin da ya sa ko shi aka ce mai man shi zai gangarwa wani tare mai nasara shi ya kona takardun ka gane ko bare mai nasara shi ya ƙone takardun ne a wurin iyakar ai da an ka zo da gaba bare mai nasara an ka sake fitar da iyaka tsakanin libya da nijar a lokacin bare mai nasara an ka sake fitar da iyaka ka fahimta amma abin da ke in kwatanta ma kadafi tabbas ya cuta ma afirka amma alkairin alkairin da ma afirka sun yi yawa idan gaje ka diba tarihi kuma wasu abu ana suka kai ne a lokacin da faransawa suna je kan gagwal banza da da turawa suke ta rubuta ƙarya da gaskiya amma na tabbatar da ya yayi adawa da afirka lokacin da so shiga europe to daga baya ba sai rabar da ba su ba shi goyon baya ba sannan ya dawo afirka ya yi rungume afirka hannu bibiyarsa kamar da ka diba su su ga take zimbabwe irin aikin da masu zimbabwe su rwanda su tanzania su su eh, take eh, burundi su jibuti in ka diba irin abubuwan da ka nafiye musu irin duke tashi da zuwa wajen nan gaskiya sai da ce alhamdulillah ko ba haka ba wai jirgin ga in ya koya tashi ka fahimta don wasu littattafai ina jin ka eh, ta magana wani ne ke mai na shi sani to ka gani irin abubuwan da ka dafi ya kama afirka gaskiya ka musu abubuwar dama wanda babu wani mahaluki ɗan afirka wanda ya yi irin ƙoƙarin da kadafi a kan afirka musamman mu take zimbabwe ka ga zimbabwe kada ki zimbabwe kada ki jibuti kada ki burundi eh? tunan wajen gaskiya karatu ya taimaka musu sosai sosai kuma ya faɓarnakar da addinin musulunci wajen don baka san iyakacin mutane da <coughs> su gambia ya gane su nijar Kim su ina ne ya yi kokari sosai sosai gaskiya karatu lai har ko da ya goya ma 'yan ta'adda baya a gani kuma yana ganin lokacin da sun ka ta wannan farfagan da ake cimshi turawa lokacin da yake so shi haɓakar da afirka ne suke dawa kan koyar da shi kan koyar ne dan ta'adda ne in ta'adda yake goya ma baya kaza da kaza in kana tuna ko inda sukur da yi lokacin da yana eh, a saudi arabiya ne an shi koko yana taron nan ka gane shi karan shi ya da haka ya ce tura suna zargin shi da cewa shi dan ta'adda ne yana taimaka ma ta'adda ya ce ƙarya da kawai don ka afirka ne siyar da shi don kare shugabannin afirka siyar da shi su yanzu magana da ya lokacin nan ta cewa ya fuskanci turawa raina an afirka suke mu muke da mai mu muke da komi amma sai mun ɗauki mai mun kai musu sai su ce kuɗi ba su sayan mai ko kuma gara suke su sai shi ko kuma dola ta faɗi ba su sayar cara ya ce alhalin mu ba mai mai doshi ba mai mai doshi man ko kuma ko da mun mai doshi ba mu da wurin da za mu aje shi Magana na ya ta ne a take a amerika da ake disco a amerika kaga magana ce ta gaskiya ya ce shi zai gina wuri duk wani shugaban ƙasa afirka take da ma'adanai ko zinariya idan tura sun kamatu su zo a yi ci ne kamar ake kasar duniya su zo su gani wanda suke so in mai ne in mai danye ne in gazi ne in ma wuce wurin wace in zinariya ce in rayuwa in sharba in in fero in mine ne su zo su siya mu sai da ai yanzu da mun samu wani kake gani hai ai wurin tura suke ba dan mun kuma ba sai ba mu Alish ta ga duk sai sha sarar kadiba lokacin zo eh, mu take eh, sunan gida ake yaƙi mai arzikin ƙasa wadda ake ta haiko wacce kwango ta ko ko mu take irin maganganun da ya can wani duk ne wani maganganu ne wanda shi kamar makarewa ne ya yi ka gane ya makare amma in ba da haka nan ba a gaskiya da ya tada asirin to ko da lokacin da ya zo shi yunkurin sa ya tabbiye su ya tabbiye su duk abin da sa suke mushi ya ta yi musu amma suka kyarra ya shiga cikin europe ke to daga bayan da ya fara gane gaskiya ya gani babu sarki sai allah sannan ne ya dawo ka gane <coughs> yani na ga shawo ita da mi jirgin ya tashi ya tashi ta yaza kai